Allah ya yi sa wayanda suke min ƙazafin zina in ji Amina Amal fitaccen jarumin Kano din nan wato Amina Amal ta yi Allah ya sa wa wayanda suke mata ƙazafin zina a shafinta na sada zumunta haka ya faru ne bayan ɗora wannan hoto da kuke gani yayin da wasu suke ta zaginta wasu kuma suke kiranta da kalmar zina ta ce Allah zai musu hisabi sannan kuma za su kuma gaya inda suka gan tana zana a cewarta ta ce ita ba ta da bakin uwarta ko na uba ta ce mutum ya je ya sha panadol din shi mutum ya zo ya faɗi abin da ya ga dama don haka ta ce kowa Allah zai musu hisabinsa ta kuma ƙara da cewa duk masu matakar zafin zina za su yi bayani wato a ranar gobe kiyama